a wani yunkuri na kwantarwa da mutane hankali kan sakonnin da suke aikawa ta hanyar sadar wannan mai farin jini kamfanin whatsapp ya ce zai kare duk sakonnin da masu amfani da kafarsa ke aikawa cikin wani sako da aka kafe kan intanet shugaban kamfanin whatsapp john com ya ce duk wani sako da aka aika zai samu tsaro daga lokacin da aka tura sakon zuwa lokacin da wanda aka aikawa ya samu sakon wannan sabon tsari zai tabbatar da cewa mutumin da aka aikawa sakon shine kadai zai iya karantawa Kamar yadda ya ce a rubuce, babu wanda zai iya karanta saƙon ko da masu kutse ne ko kuma gwamnati mai shiga zarafin mutane, ko mu kanmu ba za mu iya ganin saƙon ba. Wannan ƙoƙari da WhatsApp ke yi don kare bayanan mutane ya zo ne lokacin da ake takaddama kan kare bayanai da sirrin mutane, kamar yadda ƙasar Amurka ta afka cikin muhawara kan tsaron ƙasa da kare 'yancin sirrin mutane. A cewar wasaf wannan sabon tsaro zai zamanto kamar ƙofa ce da ɗan mukullinta. mutanen da za su iya shiga kaɗai su ne masu ɗan mukulli a hannunsu. Sun dai ƙara da cewa duk lokacin da aka aika wani saƙo zai zamanto a kulle yake da kuma ɗan mukullinsa wanda ko kamfanin wasa ba zai iya ganin saƙon ba. A cewar shugaban kamfanin Com ya ce sama da mutane miliyan ɗaya ne ke amfani da wannan hanyar sadarwa. Cikin shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya ne kamfanin Facebook ya sayi WhatsApp kan kuɗi dala Amurka dala biliyan goma sha tara.